Allobar coronavirus ta haddasa ababuwa guda biyu da ke da mahimmanci ga ƙasar Nijar. Da farko ya rage ƙarfin tattalin arziki da ya sanya mahukunta ɗaukar girkin tsari na kai ɗauki da ya bada damar sassauta tasirin da kuma baiwa mahukuntar damar kulawa da cutar ta corona virus. Amma duk da haka lamarin ya yi tasirin haddasa ƙarin kashe-kashen kuɗaɗen ƙasa wanda ya kawo shinge ga gudanar da tafiyar harkokin gwamnati. Wannan allobar ta nuna wasu rauni ga ma'aikata tun kamar kiwon lafiya kenan dole sai an buƙaci samun zubin jari na tada ko madar da ƙasar ke sa rai ga samu a yayin wannan haɗuwar ta Bayan wannan annoba ta corona ya ya kamata Nijar ta yi wajen haɓaka tattalin arzikinta. Gwamnati ya kamata ya sa ƙaimi bisa ga abu uku. Na farko ya ci gaba da sawa cutar birki nan gida. Na biyu ya ci gaba da tallafawa kamfunan da ayyukansu ke tarainiya a ci gaba da gyaran fuska ga tattalin arzikin kasar da kuma zubin jari ga manyan ayyuka a ƙarshe a ƙara tattara bunƙasar albarkatun cikin ƙasa don kaucewa mai hannu ga ƙasashen waje a kuma samu zuba kyakkyawan zubin jari ga buƙatun ƙasar fanni daban-daban yanzu kai mana magana bisa bashin da Niger take ɗaukawa a faɗar bankin afirka bashin da ƙasar Niger ke ɗauka ya ƙaru sosai tsakanin shekara 2014 zuwa 2015 2017 da kason ya kai 22.2 cikin 100 zuwa 39.6 cikin 100 na arzikin kasar kuma ya nace kan kason nan na 39 cikin 100 tsakanin shekara 2017-2019 amma tasirin allobar ya haddasa hawa-hawan daukar bashi kusan kaso 50 cikin 100 a shekara ta 2020 abinda ya shafi bashi da kasashen waje da ke kan kaso 25 cikin 100 kuma mafi yawa na yarjejeniya yarjejeniya da masu ba da lamanin hulɗa ta tsakani. Nijar ta rage ta zuwa ga yaunin bashi mai sassauci. A lantar Monkute. Shin ko ɗaukar bashi yana da amfani wajen tattalin arzikin ƙasa? Ɗaukar bashi da guri zuba jarin cikin ayyuka masu amfano na iya zama madogara tunda yana da amfano sosai tattalin arzikin ya sake ɗaukar sabon numfashi ya zama mafi inganci.